Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. Shirin namu na yau tattaunawa ce ta musamman tare da Hamza Idris, editan Daily Trust, wanda ya samu damar tattaunawa da ɗaya daga cikin matan da aka kama a cikin jirgin ƙasan da ke kan hanyar Abuja zuwa Kaduna. wadda kuma Allah ya mage ɗan dogo aka sake ta la'alla tausaya mata aka yi saboda tana da ciki? Sati na shida ne a ciki. So daga baya dai sai na koka musu na ce musu to gaskiya ni fa lokacin haihuwan nan ya gabato. Kuma ni aiki ake mu ba na iya haihuwa da kaina. To suka zauna dai suka yi nazari ko kafin nan ma dai minti bayan 'yan kwanaki za a zo a duba ba wani abin da yake ki. ba wani abin da kike so me kike ji yanzu irin abubuwa da irin haka. To shi ne na ce musu to gaskiya ni dai ba na iya haihuwa da kaina kuma watan haihuwa na ya tsaya. To me abin yi? Sai suka ce to bari dai za su za su tuntuɓe ni insha Allah. Bayan 'yan kwanaki kaɗan da suka tabbatar ɗin da cewa ba zan iya haihuwa da kaina ɗin ba. Tunda ai ba ni kaɗai ce mai cikin da suka taɓa kamawa ba. Gaskiyar magana kuma wasu ma sun haihu a dajin lafiya ƙalau. Sai suka ga to wannan kan ba za su iya ba. abin da ya fi dacewa shine kawai a sake ni in tafi sun ce mu in dai kuɗi na ne dai na dai san kuɗi na ba zai fitar na ba na ce musu ina eh, sani sai ce to sun duba sun yi nazari sun duba suka kuma tausaya da halin da nake ciki sai suka ce to abin da ya fi dacewa shine abin nan tafi Yawwa, to mala hamza Yaya haɗuwarka ta kasance da wannan baiwar Allah Samina Mahmud? Abin tausayi, saboda da na same ta inda na same ta tana cikin tashin hankali, tana cikin damuwa, ‘yan uwanta ma kuma duk suna cikin damuwa, saboda halin da take ciki na mata mai ciki kuma mijinta yana hannun ah, wayannan mutane. saboda haka tana cikin tashin hankali. A shi ma mijinta yana hannu? Yana hannu yanzu haka da ake magana shi ne babban tashin ta ga tsohon ciki ta yi kusa aihuwa amma kuma ga mijinta yana hannun mahara to halin da take ciki kenan. Da farko dai me ya kawo ta Daily Trust saboda gidajen jaridu da yawa kahohin sadarwa da yawa amma me yasa ta zaɓi zuwa nan Daily Trust? Eh, ta san ana sauraron mu a duniya muna da mabiya kuma ta san mukan ɗauki lokaci mu yi bincike mu tantance labaranmu kuma mukan yi labari saboda ya ba da ma'ana to dalilin kenan da muka sadu da ita To, Malam Hamza na tabbata ka mata tambaya game da yadda ta ji lokacin da ta ga waɗannan 'yan bindiga za a ce ko 'yan ta'adda sun diran musu cikin jirgin ƙasa da kuma irin zaman da suka yi a daji. Kwarai da gaske, ai a razana suke sun shiga tashin hankali sosai wanda da take ban labari ma abin akwai abin al'ajabi akwai abin tsoro kuma. To bari mu ji abin da ta ce. Yana kan hanyar tafiya daga Abuja zuwa Kaduna a jirgin ƙasa? Eh. Ranar ina ga ko ashirin da takwas ne watan uku a jirgin karfe shida. Eh. So mu dai mun kusa isa ina ga Kaduna maybe a ce sura ɗan mintuna bifi ashirin zuwa sha biyar zuwa ashirin dai. Eh. sai muka ji kamar jirgi ya ɗan fara girgiza haka sai ƙara irin na bom to daga nan dai abubuwa dai da yawa dai kawai suka dinga faruwa a cikin jirgin an ce akwai matakan tsaro but gaskiyan magana mu da ni abin da zan iya tunawa na san dai suna ta cewa a kwanta a kwanta a kwanta sun fita ana ta halbe halbe ana ta halbe halbe bayan 'yan mintuna kaɗan su ma mahara suka zo suka fara bi coach by coach suka fitar da wanda za su fitar wanda kuma Allah ya kaddara mishi kwanan shi ya kare aka harbe su suka mutu to ni ina cikin mutanen da aka fitar daga cikin jirgi da ni da mijina suka kada mu cikin daji eh mun yi tafiya mai tsawo da sauran mutane kamar adadin mutane sittin da wani abu haka mm. da ƙafa wani wurin da mashin haka dai har muka isa inda dai za a kwana to bayan nan bayan kwana zuwa uku zuwa bayan kwana zuwa huɗu muka isa inda suka ajiye mu dai a ungurmin daji ne gaskiya cikin duwatsu ƙarƙashin bishiya nan dai aka dai ajiye mu amma abin da suka fara yi shine suka nema mana abin da za mu ci da abin da za mu sha kuma a cikin 'yan kwanakin za a ɗanyi za a ɗanyi 'yar tafiya haka mai tsawo sai a tsaya a huta a sha ruwa a ci abinci haka dai haka dai har maka isa daidai inda suke so su ajiye mu ɗin. To bayan haka mu dai mu san dalilin da yasa aka kama mu ba kuma tukunna ma da bamu ma gane su waye ma suka kama mu ba ma dai tukunna. So bayan dai 'yan kwanaki dai sai muka fahimci 'yan Boko Haram ne. Eh. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin ko da yaushe ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiya trust ko a twitter.com/aminiya trust. Kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Apple Podcast ko a Google Podcast ko a Buzzsprout ko a Spotify ko kuma a in Radio. Har wa yau kuna iya sauraron shirin ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. Da Unity FM a Jos Jihar Plateau a kan mita 93.3 da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola Jihar Adamawa. To ita wannan baiwa Allah ta yi maka bayanin dalilin da ya sa waɗannan mutane suka kama su. Warai ta faɗa amma kuma ka san magana a bakin mai ita ta fi daɗi. Dalili sun ce su ba da mu ne suke faɗa da ba. Ba su da wata buƙata a gare mu amma kuma suna da buƙata a wajen gwamnati da suke so su ja hankalin gwamnati ta saurare su kuma ta ba su abin da take so. Amma eh, tsakanin da Allah tun da suka ɗauke mu ba wani cin zarafi Na san dai eh an yi duka su ɗaya sun daki mazajen mu su ɗaya, amma tun da aka yi wannan dukan ba a kuma ba. Wanda aka wanda suka ji ciwo masu rauni bayan 'yan kwanaki ɗaya biyu za a kawo magani za a yi musu magani in mai allura ne a yi mishi in mai shan magani ne a yi mishi da sauransu irin abubuwa makamancin haka. Iya gwargwado kuma za su bamu abinci, za su bamu abin sha, za su bamu zamu za yi za Suna bari ku yi sallah? Suna bari mu yi sallah. jam'i ba su taɓa hana mu sallah ba to su fa su suna yin sallah kwarai kuwa suna sallah suna sallah kuma mu ma muna sallah har wa'anda ma daga baya a ce ko dan kwali a mace kaga ai ba za ta iya yin sallah ba dan kwali ba hmm. to ko baki da dan kwali ne ma dai za su yi kokari su sama miki abin da zaki rufa kanki saboda mahimmancin addini yawa to a ƙasa kuke kwanciya a ƙasa muke kwanciya yan kwanaki dai haka kamar zuwa sati ɗaya hmm. muna kwanciya ne a ƙasa gaskiya eh. muna kwanciya a ƙasa daga baya sai suka fara dubawa to akwai masu yara akwai tsofaffi akwai kamani ina da juna biyu to sai suka ɗan fara kawo mana hauka da ɗan abin da za ka kwanta a kai saboda sanyi Kaman kwali haka eh kamar buhu haka eh. eh daga baya kuma abubuwa dai tafiya ta tafiya aka kawo su tampolin suka sa mana da ruwa ya fara kankama saboda gaskiya ana yawan yin ruwa a wannan wajen sai suka fara kawowa bargo masu dai cikinmu dai wanda suke ganin ba su eh, eh, muna da rauni to suna ba mu bargo kamar ni kuma duk magunguna na suka ce mu ina da magunguna ne in zan gane a cikin magungunan da aka tarkato akwai magungunan da nake sha a cikin nan nace musu a to da me da me nake sha mm. saboda su tabbatar ban ban wahala ba so magungunan dai da mai ciki take sha babu wanda ba a kawo ba sai dai in ban ce ina so ba za su kawo su aji in ma wani abu ne nake so ka san kaman a ce mai ciki tana da bukatan ko ta sha wani abu ko wani abu in na faɗa za su kawo za su bani ba su taɓa dai gaskiya iya gwargwado sun kula da ni kuma suna kulawa da yaran nan ba ma dai wanda za a ce yau yau gashi an ci zarafin shi ko an mishi wani abu da ba daidai ba mata kun kai kuna mata mun kai mu goma sha takwas yara fa yara su biyar ƙanana ne yara ƙanana ne yaran daga shekara tara ne ina ga zuwa shekara biyu to da kuna can sun ba ku dama kun yi waya wa yan uwanku eh bayan kwana biyu da abin ya faru suka ce kowa ya kira gida ya gaya musu muna hannunsu a cikin daji amma kowa da ransa da lafiyan shi ba abin da ya same shi. dattijawan mu sun faɗi gaskiya sun gaya mana mulkin ka na bayan sha wuya. Muka ce ka canza sunan ka mai gaskiya a yanzu kai kaɗai ne zaka ka canja Najeriya. To ka haudin ga abun da ake yi. Kasantuwar ta ɗaya daga cikin waɗanda aka kama kuma ta zauna tare da waɗannan mutane yanzu kuma Allah ya sanadiya dai ta fito. Hmm. Akwai wani saƙo da take da shi ga gwamnatin Najeriya tunda ta baro mijinta a can da sauran mutane. na farko dai ita ma da kanta bata ma zaton za ta dawo ba saboda halin da suke ciki da kuma a bukatun mahara din amma da Allah ya taimake ta suka duba raunin da suka sako ta ta taho da babban sako wa shugaban ƙasa da jami'an tsaro da ma sauran jama'an Najeriya barka ji abin da ta faɗa sakon da ita ce guda ɗaya su dai yaran su a saka musu 'yan yara ƙananan nan da aka kama wani ma yana shan nono aka raba shi da mahaifiyar shi aka tattara su aka kai su gidan marayu so sun ce lalle lalle lalle gwamnati kamar yadda suka nuna tausayi a kaina tunda ba ba na jin an taɓa yin irin haka gaskiya to yadda suka nuna tausayi da kuma yadda suke kulawa da mutanen da na bari a baya to ya kamata a ce gwamnati ta saurare su ta ba su 'ya'yansu da sauran mutanen da suka nema a hannunsu. Ba dai 'ya'yan dai suna so lalle lalle 'ya'yan nan fa a sako su. kuma 'ya'yan nan guda takwas ne wanda suke hannun gwamnati yara ne kuma ƙanana. Mala Hamza wannan baiwar Allah tunda ta samu kanta tunda waɗannan mutane suka sake ta shin ko ta maka bayanin cewa gwamnatin Najeriya ko hukumar Kaduna haka sun tuntuɓe ta sun nemi jin halin da take ciki ko halin da sauran suke ciki. Ƙwarai na mata wannan tambaya ta ce tunda ta dawo mutane biyu ne kawai suka zo wanda gwamna Nasiru Rufai ya turo su da kwamishinan shi na tsaron cikin gida da kuma kwamishinan 'yan sanda amma kuma ta musu bayani sosai ta yi tunanin ko za a dawo bar ma ki jima me take faɗa. eh to to tun na fito dai gwamna da ya dai turo kwamishinan shi samuel abuwan sai kuma gwamnati ta turo commissioner of police na kaduna kenan eh na kaduna amma bayan nan ni dai babu wanda ya tuntuɓe ni ba su san me nake ciki ba ba su damu da ko ina da lafiya na haihu ban haihu ba a wani hali na fito babu wanda ya ce mun kala yanzu na damar zaben kanmu muke yi don al'umma ke yi wa yankan rago sace wancan dauke wancan kaman agogo a nemi diyar miliyan kundan mai tallar rogo to tura fa ta fara kaiwa bango gwamnati da dau mataki kan yan arewa su sunko shawara ci ba umarni ba mu ne mu fada ma ba sa barka mu kai ba ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa a shiri na gaba da izinin Allah yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Suleiman da kuma Hamza Idris editan jaridar Daily Trust a madadinsu duka ni Halima Jimarau ke sallama da ku ku huta lahiya.